Jama'a Assalamu alaikum za ku kalli labaran matashiya TV. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce ta fara gano wasu mutane waɗanda ke kaiwa 'yan Boko Haram da masu karkuwa da mutane maƙudan kudade. 'Yan bindiga sun kai hari sansanin jami'an tsaro tare da kashe wasu daga ciki. Rundunar 'yan sanda ta kama wani mutum wanda ya hallaka ɗan cikinsa. ƙungiyar likitoci a najeriya ta janye shiga yajin aikin da ta ɗauki aniyar farawa a yau alhamis kanin labaran kenan sai ku biyo mu domin kallon cikakken labaran a yau alhamis 19 ga watan sha'aban Shekara ta 1442 bayan hijirar fiyayyen halitta annabin tsira na Muhammad sallallahu Alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina. Wanda ya daidai da ɗaya ga watan Afrilun shekara ta 2021 miladiya. Gwamnatin jihar Kaduna ta ce wasu 'yan bindiga sun hallaka mutane takwas tare da jikkata mutane hudu a yayin tagwayen hare-hare da suka kai a jihar. 'yan bindigar sun kai harin ne a cikon da giwa da kuma kajuru duka a jihar kaduna kwamishinan tsaro a jihar samuel arwan ne ya tabbatar da hare-haren tare da bayar da rahoton mutanen da aka kashe da waɗanda suka jikkata a bayanin da kwamishinan tsaron ya yi ya ce 'yan bindiga sun kai harin ƙauyen iburu a ƙaramar hukumar kajuru sannan suka kashe mutum guda yayin da 'yan bindigan suka kai hari kan hawan zankoro a ƙaramar hukumar cikunkuwa 'yan bindigan sun kashe mutane shida tare da jikkata mutane hudu a ƙauyen hayin kanwa kuwa 'yan bindigan sun kashe wani mutum da suka so su yi garkuwa da shi waɗannan bayanai dai duka an miƙa su ga gwamnan jihar har ma ya bayyana takaicinsa a bisa abin da ya faru a kai rundunar 'yan sanda a jihar kano ta kama wani mai suna a awaisu awalu mai shekaru 40 bisa zargin hallaka dan cikinsa tuna yammacin ranar litinin 'yan sanda suka samu labarin abin da ya faru kuma wato abin da ya faru sannan suka yi gaggawar kai yaron zuwa asibitin murtala a kano kuma a nan ne aka tabbatar ya rasu bayan binciken da 'yan sandan suka yi akan mutumin sun gano cewar shi ya kashe ɗan nasa da kansa ta hanyar duka sakamakon zargin sata da yaron ke yi masa a shago yaron mai suna awwala waisu mai shekaru goma sha tara a duniya likitoci sun tabbatar da cewar ya rasu mai magana da yawon 'yan sandan jihar kano dsp abdullahi haruna kiyawa ya tabbatar da cewar ta na kwamishinan 'yan sandan jihar ya bayar da umarnin mika korafin zuwa babban sashen binciken manyan laifuka domin faɗaɗa bincike kuma da zarar sun kammala za su gurfanar da mahaifin yaron a gaban kotu domin a yanke masa hukunci Ƙungiyar likitoci masu neman ƙwarewa a Najeriya sun janye shiga yajin aikin da suka ɗauki aniyar farawa a yau Alhamis. Bayan tattaunawa da ɓangaren gwamnatin tarayya, ɓangarorin biyu sun cimma matsaya. Gwamnatin tarayya a Najeriya ta sanya hannu akan yarjejeniyar da aka ƙulla tsakaninsu da ƙungiyar likitocin. a yayin wata ganawa da aka yi a ofishin ministan kwadago a najeriya chris ngige ƙungiyar ta bayyana dukkanin bukatun da take so a cika mata wanda ya sa ta ɗaura da marar shiga yajin aikin ministan kwadago chris ngige ya tabbatar da cewa za a cika dukkanin abubuwan da aka rubuta a ɓangarorin biyu ƙungiyar ta yi barazanar shiga yajin aikin ne saboda rashin biyan su allowance allowance ɗinsu tare da watsi da haƙƙinsu na ayyuka na musamman waɗanda suka yi Masu kallon mu kuna kallon labaran matashiya TV za ku iya bayyana mana rayuwanku a bisa labarai da shirye-shiryen da muke kawo muku ta hanyar kiran mu ko aiko da sako a kan lamba sifili takwas shida Za ku iya bayyana mana labarin abubuwan da suke wakana a yankunan ku ta hanyar kiran mu ko aiko da sako a kan waccan lamba. Haka zalika za ku iya bibiyar mu a dukkanin shafukan sada zumunta kamar Facebook mujallar matashiya, Instagram mujallar matashiya, YouTube mujallar matashiya har ma da Twitter da 'yan matashiya. Za ku iya karanta labaran mu a matashiya.com bari mu karɓi wannan sako. sako. Jama'a assalamu alaikum. Ga sabbin jadawalin shirye-shiryen mujallar matashiya. Labarai da rahotanni zai ke zuwar muku a dukkanin ranakun Litinin, Talata, Alhamis da kuma Asabar da misalin karfe 8 da rabi na dare. Za mu ke kawo muku takaitattun labarai a shafin mu na Facebook mai suna mujallar matashiya. Yayin da shirin abokin tafiya zai ke zuwar muku 16 ga kowane wata. Shirin zamantakewar ma'aurata zai ke zuwar muku a dukkanin ranakun Litinin da misalin karfe 10 na dare. Sai shirin ku mai farin jini na 'yar cikin gida da muke tattaunawa da 'yan jarida da waɗanda suke da alaƙa da aikin jarida za mu ke kawo muku shi a dukkanin ranakun talata da misalin karfe goma na dare yayin da shirin ana yi da kai wanda ke taɓa dukkanin ɓangarorin da suka shafi al'umma baki ɗaya za mu ke kawo muku shi a dukkanin ranakun laraba da misalin karfe tara na dare shirin rabin ilimi da kuke aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addinin musulunci da rayuwa zai ke zuwar muku a dukkanin ranakun alhamis da misalin karfe tara na dare shirin sirrin ma'aurata za mu ke kawo muku shi a dukkanin ranakun juma'a da misalin karfe 8 na dare. Shirin kuma tso mu tattauna wanda muke kawo muku shi kai tsaye za mu ke kawo muku shi a dukkanin ranakun Juma'a da misalin karfe 9 zuwa 10 na dare. Shirin dandalin Kannywood wanda muke lekawa masana'antar shirya fina-finai za mu ke kawo muku shi a dukkanin ranakun Asabar da misalin karfe 8 na dare. Shirin ciki da gaskiya da muke tattaunawa da 'yan siyasa za mu ke kawo muku shi a dukkanin ranakun Lahadi da misalin karfe 8 na dare. Ku kasance da mujallar matashiya a dukkanin shafukan sadarwa kamar YouTube mujallar matashiya, Instagram mujallar matashiya, Facebook mujallar matashiya har ma da Twitter at M matashiya. Domin karanta labarai da rahotanni za ku iya ziyartar dandalinmu na yanar gizo matashiya.com mujallar matashiya mujallar matashiya mujallar matashiya. Wow, thank you. To barkanmu da dawowa. Gwamnatin tarayya a Najeriya ta ce ta gano wasu mutane da ke yi wa 'yan Boko Haram da masu satar mutane kai wato suke kai musu kuɗaɗe. Mai magana da yawon fadar shugaban ƙasa Malam Garba Shehu ne ya sanar da hakan a yayin zantawarsu da BBC. Ya ce binciken ya yi nisa kuma sun gano cewar akwai wata alaƙa tsakanin masu satar shanu da masu garkuwa da mutane da kuma mayakan ƙungiyar Boko Haram. malam garba shehu ya ce tun jami'an tsaro suka kama wasu mutane a ciki kuma ana ci gaba da gudanar da bincike a kansu garba shehu ya ƙara da cewa a cikin waɗanda aka kama akwai waɗanda ke sana'ar canji da kuma wasu masu mu'amala ta yau da gobe sai dai bai bayyana sunayensu ba saboda kada siyasa ta shiga ciki a cewar sa. za a ɗauki mataki na shari'a akan mutanen da aka kama ake zargin su da kaiwa 'yan tada kayar baya makudan kuɗaɗe. a ranar litinin shugaba muhammadu buhari ya bayar da umarnin wato a ranar talata shugaba muhammadu buhari ya bayar da umarnin kama tare da fallasa dukkanin masu hannu wajen ɗaukar nauyin 'yan bindiga da suka addab ƙasar wasu da ake zargi 'yan bindiga ne sun kai hari wani sansanin jami'an tsaro har suka kashe wasu daga ciki bayan kashe soja guda da wani jami'in hukumar kara fararen hula 'yan bindigan sun sace babura guda goma tare da kona motar sojoji guda ɗaya lamarin ya faru ne a alawwa na karamar hukumar shiroro a jihar neja baya ga harin da suka kai zuwa sansanin jami'an jami'an 'yan bindigan sun kai hari a garuruwan gurmana bassa koki da manta duka a ƙaramar hukumar shiroro a jiya laraba 'yan bindigan suka sace mutane hudu a garin madalla bayan sun kashe wani mai suna alhaji sale a safiyar yau alhamis kuwa 'yan bindigan suka kai hari a sansanin wato zuwa ga sansanin jami'an tsaron har suka sace wasu fararen hula a garin tare da jikkata wasu daga cikin jami'an tsaron wani mazaunin garin ya bayyana cewar 'yan bindigan da suka kai harin sun haura su ɗari sannan kowannensu na ɗauke da bindiga ƙirar ak-47 yayin da jaridar daily trust ta tuntuɓi kakakin hukumar 'yan sanda na jihar dsp a wasu a bayodun bai daga wayar ba har lokacin da aka kammala labarin rundunar sojin sama a najeriya ta ce jirginta guda kuma wato ya bata kuma har yanzu ta kasa gano inda yake a cikin wata sanarwa da kakakin hukumar na ƙasa air commodore edward gabwet ya fitar ya ce jirgin ya bata ne a yayin da ya kai wa dakarun soja agaji a jihar borno a sanarwar wato ya kara da cewa tun a yammacin jiya laraba suka daina jin duriyar jirgin kuma ba su gano inda yake ba har yanzu kakakin hukumar ya kara da cewa da zarar sun ji ɗuriyar jirgin ko an gano wani bayani a dangane da shi za su sanar jirgin da ya bata yana aiki ne na musamman don murkushe mayakan kungiyar boko haram amma cikin sanarwar ba a bayyana adadin mutanen da suke cikin jirgin ba to da wannan ne muka kawo ƙarshen labarin a daidai wannan lokaci amma dukkanin abokan aiki ahmad mutla ibrahim masuda abdullahi yaya bala khadija ahmad sunana abubakar mutla ibrahim nake cewa mu da